Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a faɗa yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa? Maryam Bashir Bagaji. Safina Tusa da Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro a yau Litinin Takwas ga watan Mayun shekarar 2017 za mu yi magana ne game da lamarin nan na al'adar kunyar ɗan fari da wasu iyaye ke yi. Shin wannan al'ada tana nan ko kuwa ta bi shanun sarki a wannan zamanin? anya ai yanzu wannan al'ada an daina ta kai babu wannan kuma tunda fulaku ya kare ai babu kunya kuma gaskiya al'adar kunya tsakanin dan fara da mahaifiyarsa tana nan daren hakika ba duka aka taru aka zama ɗaya ba har yanzu akwai ta a wasu gidajen da dama a wasu gidajen kuwa tuni ta kau To baya ga wannan amsoshi da kuka bamu a tambayar da muka muku ɗin, za kuma mu tattauna da masanin tarihi daga gidan adana tarihi na Arewa House a Kadunar Najeriya da majin ta bakin likitar yara muji? ko hakan yana iya shafar 'ya'yan wajen girmansu? Mm, Kure kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To tambayar da muka muku a shafin Facebook ɗin da Twitter shine shin al'adar kunya tsakanin iyaye da 'ya'yan fari tana nan ko kuwa ta kau? Sakon farko daga hawa Abubakar Gamawa ta ce tana nan ana yi kuma iyaye ya kamata su rage saboda yana yin yawa za ka ga tsakanin uwa da ɗanta ko magana ba su cika yi ba wai tana kunyan shi kuma yaro yana tunanin ko ba ta son sani kuma ko da ba shi da lafiya ba ta iya zuwa inda yake balle ta gaida shi dalilai da yawa ya kamata iyaye ku gyara wannan kunya. Sai Amina Audi ta ce gaskiya wannan al'ada ta kunya ta kau yanzu kowa yana iya yin komai akan yarinsa ko yarinyarsa ta fari. sai amina ali shehu ta ce ina bata nan sai aisha isa ɗan dago ta ce anya a yanzu wannan al'ada an daina ta muhammad salisu ya ce kai babu wannan kuma tun da fulaku ya kare ai babu kunya kuma sai amadu abacha macina ya ce yau da gobe gaskiya al'adar kunya tsakanin ɗan fara da mahaifiyarsa tana nan daram saboda yanzu haka mahaifiya uwa ba ta iya kama sunan ɗanta na fara ko ‘yarta ta farko saboda tsananin kunya isiyaku hamza gogori ya ce yau da gobe hakika ba duka aka taru aka zama ɗaya ba har yanzu akwai ta a wasu gidajen da dama a wasu gidajen kuwa tuni ta kau. Sai Muhammad Aminu ya ce gaskiya iya tunanina ya rage sosai saboda yanayin zamanin da muke ciki na ilimi da wayewa. Sefugu E eh, Gaji Gubiyo, Allah sa na faɗi sunan daidai, ya ce eto eh a zahirin gaskiya a cikin kashi ɗari ba ta fi arba'in ba saboda yanzu zamani ya canza. Sai Bello Mamman mai malari ya ce kai yau da gobe ai wannan al'ada tuntuni ya kau tsakanin mutane. Zamani ya biya ɓata mutane babu wani kunya don nima ɓaro baro nake kama sunan ɗana Abubakar. Wannan ɗabi'a yanzu ya zama ƙauyanci a wurin mutane yanzu. Sai Isiyaku Umar Dagimin Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe tabbas ko shakka babu mu dai al'umma mazauna yankunan karkara har yanzu da sauran zomo a kaba misali a nan garinmu na Dagimin wannan tsohuwar al'ada ta alkunya tsakanin iyaye da 'ya'yansu na fari bata kau ba duk da cewa ilimin zamani na yaduwa a garin. Sai Dauda Hudu Guru ya ce to gaskiya kam a wani bangaren zamu iya cewa ta ɗan ragu ba kamar da ba don kuwa har yanzu wasu iyayen ba su kama sunan 'ya'yansu na fari don kuwa nima wannan ɗabi'ar nima tana kaina don wallahi mahaifiyata ba ta iya kama sunana na yanka amma kuma wasu suna kamawa ba ruwansu sai babba haruna bajoga ya ce to yau da gobe 'yan magana sun ce kayan gida na gida ne wai mura ta kama kwaɗo zahiri wannan al'ada tana nan a cikin mu fulani musamman ma na daji domin kuwa na binciki dangi alfanun haka A ciki akwai ma wanda na ji suna camfin cewa idan ka kira sunan ɗanka na fari to sai saman bakwai ta girgiza. Sai Alhaji Mele su fari ya ce yau da gobe kusan a ce wannan al'adar ta farko yanzu ya kau domin iyaye yanzu ba sa yin irin wannan al'ada bisa dalilin wayewa da ilimi amma iyayen da har yanzu akwai wannan kunya tsakaninsu da 'ya'yansu na farko sai abubakar sani rini ya ce tana nan gaskiya don haka yanzu mamarmu ba ta ambatan sunan yayarmu fatima kai ni a baya na zaci laifi ta yi wa mamanta da ba ta santa sai husaini alhaji ali mai gishiri rijau ya ce a gaskiya mu dai a nan yankunan mu ba za mu ce ta kau ba gaba daya amma kashi tamanin cikin ɗari sun daina kunya 'ya'yan fari don haka za mu iya cewa mun ci gaba sosai kuma mun samu hakan ne ta hanyar zuwan makarantun zamani sai aisha abdul ta ce a ƙauyen ma sai dai hausawa da fulani su ne masu yi ɗansu na fari suna kira da 'yar ƙanwarsu wai kunya ko kuwa su ce 'yar iya wato 'yar mamansu. Sai Ummu Mubarak ta ce gaskiya wannan al'adar tana nan amma tana fuskantar barazana Allah ya shirye mu. Sai mun tari dan ma'azu baban Khalifa ya ce salam yau da gobe kunyar dan fari zamanin da ne aka yi ta domin ko ni ɗana Khalifa dan fari ne kuma kiran sunansa nake yi babu kakkautawa. Sai Abdullahi Isa Buntusu Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe al'adar kunya tsakanin iyaye da 'ya'yansu na fari za mu iya cewa ta kau amma fa a cikin gari ma'ana a birane amma a ƙauyuka tana nan sai dai ba kamar da ba kaga za mu iya cewa ta fara kaucewa kuma kaga hakan haɗari ne babba yadda muke aro al'adun da ba namu ba Allah ya kyauta amin yau da gobe mun gode to sai kuma mu leƙa shafin mu na Twitter at Usman underscore Manaka ya ce yau da gobe haƙiƙa, al'adar kunya da iyaye kan nuna ga ɗan fayi, tana nan duk da dai mata suka fi bata muhimmanci ba kamar yaro a sa mai sunan kaka sai Sani Shaga ya ce haƙiƙa yau da gobe kamar wannan al'adar ta buya domin a gaskiya yanzu ina ganin cewa bata samu karbuwa ba ga 'ya'yan wannan zamanin. Sai at Adam underscore bagwai ya ce yau da gobe ai wannan al'ada idan ma akwai ta a yanzu to kaɗan ne daga cikin mata yanzu ke tafiyar da ita. Sai daga ƙarshe at Nasir A1 ya ce ta fara ragewa. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. To Maryamu da Sabina to ku ya yayan ku na fari ya za ku ce shi ko ah, ita ko ke? Sunan sa me amfani to sunan sa? Wallahi to mm. shi kuma ka ce ka sa musu suna. Eh, to amma kuma kin san al'adar ce yanda ta faro asali da yanda take da yaya mi isa aka fara. Kaji wani ya ce ma wai mm. sama ta bakwai ba. Eh wani ya kai eh. magana. Wani ce wai da ana kiran su ne. Sama ta bakwai ta girgiza. Eh. eh. wai dan ka kira sunan dan fada sai sama ta bakwai ta girgiza to ina bayani ina bayani yake anan to ah, ba ku lura ba kwana biyu to ai da kowa zai faɗa ba ku yawa mm. wani abu na lura ba ko kwana biyu ba mm. amina yan maiduguri ta shiru ba mai aiko mana da sakonni eh, gaskiya Allah ya sa lafiya eh, in dai tana cikin koshin lafiya to lafiya lau alhamdulillah in kuma in kuma laifi muka yi mata dan Allah ta yi hakuri ta hakuri ta dawo muna neman ta <laughs> haka mm. muna tare da Dr. Salisu Bala masanin tarihi da al'adu daga sashen adana tarihi na Arewa House dake ke karkashin Jami'ar Biyu, Zaria ta Najeriya. Ai, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ta barka da shigowa. Ya kokari a gida. Wa lafiya lau dakta. To ka ji magana da muka daddako a yau na maganar tarihi da magana al'ada. na magana cewa ana jin kunyar dan fari shin yaya aka yi wani al'ada ta samu asali ne da farko to wato kunyar dan fari kusan za a iya cewa al'ada ce wacce ta samu asali tun zamanin da musamman lokacin da ake zaune da jinsi daban-daban wato abubuwa guda biyu suka haɗe suka jawo jama'a wurin zama tare musamman ta fuskar kasuwanci ta fuskar addini ta fuskar zamantakewa da al'adu da ita wannan al'ada ta kunyar dan fari eh. kusan an fi sanin ta a cikin jinsin hausawa da jinsin fulani kuma wasu sukan alakanta da addini wasu kuma sukan alakanta ta da al'ada hmm. waɗanda suke alakanta ta da addini sukan lura da ɗabi'a ne irin ta larabawa hmm. da irin su ɗabi'un mutanen yankin gabas ta gaskiya hmm. kusan za a iya cewa saboda mafi yawanci kamar gobirawa mm. da wasu jinsi na fulani sun taso ne daga wasu yankuna na gabas ta tsakiya mm. da kuma wasu yankuna da suka shafi gabacin wato arewacin kasashen afirka kamar irin su misra mm. da sauransu to yawanci al'adar balarabe idan an haifi ɗa akan ɗauke shi a kai shi wurin kakanninsa ko a kai shi ƙauye don ya koyi al'adu da wasu abubuwa waɗanda babu su a cikin birane hmm. kuma wannan ba shi ita kadai ce hikimar ba a kan ɗauke shi ne daga wurin mahaifiyarsu saboda shi ne na farko hmm. shi yasa ma idan babu inda za a kai shi sai a kai shi gidajen kakansa hmm. to kuma za a ga uwayen ba sa kiran sunayen 'ya'yansu na farko suna da wannan al'ada mm. wasu daga cikin malamai suka ce a'a al'adar malam bahaushe ta jin kunyar dan fari mm. ta samo asali ne tana da alaka da addini mm. saboda ko mafificin halatta lokacin da aka haife shi an ɗauke shi an kai shi wani wuri ya raba shi da gidansu ba wai dan ya koyi wasu abubuwa ba ne na sakafofi a'a ah. an yi mai dan ya kaura cewa mahaifiyar saboda mahaifiyar na jin nauyin da kunyar abin da Mm. take tattare da shi mm. yawanci za a ga saboda kunya mm. da ake gina dan fari za a ga ba ma kiran sunan dan ba wasu iyayen mata ko ɗaukar dan ma ba sa iya yi ka gani misali idan dan ya fara tasawa ya zamanto akwai waɗanda za su iya ɗaukan shi ko a yawo a cikin gida to sai ka ga gaba ɗaya daga yaye to ya tafi kenan ba zai sake da ba za a sake dawowa da shi ba to kuma kunya din nan wasu malamai sun ce wani yanki ne na imanin ɗan adam mm. to shi yasa idan babu kunyar mm. sai ka ga akwai matsala mm. to da yawa za ga wacce take ba ta jin kunyar dan fari sai ga an ce ba ta da girmama na gaba wato a gaban iyayenta ma za ka ga tana ambatar sunan ɗanta na fari sai a ce ba ta da kunya ba ta da ladabi ba ta da tuwa ba ta da kaza a dinga lissafo abubuwa iri-iri dai gasu nan. To ga wata tambaya. Eh, eh. Um, wani Nasir eh, Hadeji Albani ya ce wannan al'ada dama kamata ya yi tuni a ce Malam Bahaushe ya watsar da ita domin illarsa ta fi ta yawa saboda Allah ne kaɗai ya san adadin waɗanda suka sangarce ta dalilinta. To me za ku ce kuma sana tarihi? Gaskiya ya danganta da yanayin yadda mutum ya rike ɗansa. Mm. wani ma ba dan farin bane amma ya sangarce ta mm. gani wasu kuma ya kan haifar da rashin shakuwa ya mm. tsakanin iyaye da 'ya'yansu idan ya kasance iyaye ba sa iya ambatan sunan dansu na fari kuma bayan ba sa iya ambatan sunan dansu na fari ba su yin wasu abubuwa da za su sha 'ya'yansu shaku da shi da su ka gane balle a je ga maganar tarbiyya na'am saboda aka sai ka ga sun saka ma duniya ita ce za ta tarbiyyantar musu da 'ya'yansu saboda kunyar da suke ji na 'ya'yan nasu mm. saboda haka abin da Allah ya hore musu na ilimi da fahimta da kuma sanin ya kamata da kuma irin turba da za su dora 'ya'yan nasu a kai mm. sai ya zamanto ba wannan kunyar ta yi ta zamanto kamar shinge mm. ta hana su samun damar da za su iya jan 'ya'yan a jika balle har su koya musu eh. mutumin da baya iya faɗin sunan dansa mutumin da idan ma ya ga sai ya kau da kai ya za a yi ɗan ya ƙaru da wasu fasahohi da uban nan ko uwan nan take da su eh. da wanda ta gada daga wurin nata iyayen hmm. yana haifar da irin waɗannan abubuwa na sangarcewar yaya hmm. da kuma sakamar duniya ita ce za ta bi da tarbiyyanta maka da yaya hmm. wanda a ƙarshe sai ga yayan nan sun sangarce ba irin abin da ake so su yi za su yi ba saboda babu tarbiyya sai a neme ta a rasa a tattare da su eh. kun yadda ake cewa ana ji tasu sai to yaran sun tashi su kuma ba su da kunyar. To, misali misali ya za ka haɗa eh, yawa amfanin yawa ce amfanin yin jin kunyar dan fari mm. ya fi amfanin yawa. Mm. To wata eh. al'ada ce wace idan aka kau da ita za a iya samun wato dama wurin fahimtar da 'ya'ya mm. yanayin zamanin da suke ciki da yanayin yadda za su girmama na gaba da yanayin yadda za su shaƙo da iyayensu eh. har su gaji wasu abubuwa na tarbiyya na ilimi da kuma wayewar kai musamman ma abin da ya shafi a sana'o'i eh. idan ba ka ja ɗanka a jika ba za ka koya masa sana'a da kuɗa da eh. mm. na ji safi na mana magana na ce da yawa ma suna mm. cewa yanzu babu da ne eh, ake yi amma yanzu iyaye yanzu dai abin ya ragu sosai ya ragu saboda zamanin da muke ciki bai ba da damar cewa yanzu za a ga babban abin da ya sa abin ya ragu shine na daya. Mm. shakuwa da iyaye suke yi da 'ya'yansu hmm. iyaye sai su ɗauki so su ɗora ma 'ya'yan nan nasu za su yi sadaukar da wasu abubuwa na rayuwarsu saboda hmm. su kyautata rayuwar 'ya'yan nan nasu hmm. saboda haka ba su son 'ya'yan su je nan da nan a gani saboda haka wanda zai so ɗan shi ya maza kusa da shi ya za a yi ce yana jin kunya su ba zai kalle shi ba zai amince sunan shi ba kaga da wahala to wannan shi ya jawo sai ka ga wato al'adar ta ragu gaba ɗaya kusan fiye da kashi saba'in zuwa tamanin wannan al'ada ta riga ta kau eh. ba a yin ta mm. sai ga mutanen mu irin waɗanda suke da ruwan eh, tsofaffi ko ruwan mutanen da eh. ko kuma suka zuna a ƙauye ko wasu abubuwa makamantan waɗannan mm. waɗanda ba kuma hasali ma waɗanda suke da wayewa da fahimta irin na zamani ko kuma ilimin zamani hmm. za a ga cewa musamman ma waɗanda suka hada da ilimin addini za a hmm. gabata yin irin waɗannan abubuwa. Eh to yanzu misali za ka iya misali haɗawa kila da da ake wannan al'adun ba mutanen duniya ma guda nawa suke yanzu kana ga kamar ah. yawan mutanen duniya al'umma da ta yi yawaita ya taka rawar gani a wani abin ba. Yawan da jama'a suka yi ya taka rawar gani saboda me saboda kowace al'umma fa da irin al'adarta. Mm. kuma kowace al'umma tana son ta ga cewa al'adarta ta samu karbuwa mm. da a cikin al'umma a cikin mafi yawan al'umma mm. to idan haka ta samu za ga za a waye gari waɗanda suke ganin jin kunyar ɗansu na fari wani muhimmin abu ne sai ga wasu kuma al'adunsu bai nuna musu hakan ba to sai ga wancan ana ganin shi a matsayin ba kauye ko koma baya saboda ya ki yadda ya shaku da ya shaku da danki saboda dan fari ne mm. ya ki yadda ya ja shi a jika balle ya koya mishi wasu abubuwa da zai fahimta har ya mm. iya gogayya da yayan wasu to kaga akwai matsala a nan mm. saboda haka cuɗanya da aka yi da wayewa na zamani da irin waɗannan abubuwa da ake yi hanyoyin sadarwa na zamani irin su social media din nan sun ƙara jan hankalin jama'a sun cire tunanin su ma daga jin kunyar ɗan fari da wasu mutane suke da ita ya sa suna yawanci ma za a ga mutane idan za su yi ma 'ya'yansu tarbiyya sukan yi karance-karance na mm. musamman a shekara kaza me ya kamata koya ma ɗana a mm. shekara kaza me ya kamata mm. ya fahimta a shekara kaza wani irin karatu ya kamata ya samu duk irin iren waɗannan abubuwan sai ka ya ɗauke ma iyaye hankali ba sa tunanin a wannan faɗan fari ne ko na biyu ne ko na uku ne su sukan ɗauke su bai ɗaya saboda su zamanto wato sun shaƙu da iyayen ba sa son rabuwa da su suna kuma kokarin yadda za su yi ‘ya'yan nan su gaje su akan abin da suka rayu a kai. Eh. Hmm. To mun gode hmm. sosai da ta <laughs> Salisu Bala. Ka ga yanzu abin da zamu yanzu zamu je ga likitar yara hmm. saboda muna nan da ita a layi mu je ta yaya kuma abin zai iya taba lafiyar yaran wurin girma da makamantansu. Amma daga karshe kafin in salama da kai kila cikin yan dakikoki wani sako kake da shi akan wannan magana da muke. To sako na shine ya kamata mutane su fahimci cewa zamani ya canza. kuma yadda ake da mutanen kirki a sassa daban-daban a duniya mm-hmm. haka ake da mutanen da ba na kirki ba mm-hmm. idan ka ce kana jin kunyar ɗanka ba za ka ambaci sunansa ba ba za ka ja shi a jika ba to tabbas ka sake shi ne ga duniya a duniyan nan kuma baka san hannun wa zai fada ba balle ya iya cusa mashi irin tarbiyya mai kyau ko mara kyau to da aka har gara ka ja ɗanka a jika mm-hmm. ka cire wannan tunanin na wai ɗan fari ba za ka kira sunan shi ba ba zai zauna kusa da kai ba hmm. kullum kana tarar shi kana korar shi hmm. to a ƙarshe sai je ya haɗu da miyagun abokanai hmm. sai kaga an waye gari ya san garce ya zamanto wani abu daban wanda kai ba shi kake so ya zama ba idan kana so ɗanka ya gogayya ko kuma ya kafada da kafada da mutanen kirki ko ya gogayya da mutanen da suke da ilimi ko fasaha wajibi ne shiga ɗanka a jika ka kore wannan al'ada wacce ba ta da alaka da wani abu na addini hmm. wanda ko ko ba ka jin kunyar dan ko ba hmm. ka idan ka ja danka dan fara a jika hmm. misali ba zai hana ka ji nauyin shi ba zai hana ka ji kunyar shi ba zai hana ka koya masa abin da ya kamata ya koya ba amma yau ka tare shi ka kore shi ba ka san ganin shi in ya zai zina kusa da kai ka ce ya tashi ka a karshe zai ringa tsoron ka a ƙarshe in ya girma ma zai rigo ya daina shakkar ka mm. a ƙarshe zai ci cin anya ma wannan shine ma ya haife ni mm, ya ta nisa da kai mm. kan shi tambayoyi iri iri da sauransu saboda ya ga sauran iyaye ba haka suke na yayansu ba to kiran da zan yi shine mu ringa jan 'ya'yan mu a jika mu nesanta kama daga wannan al'ada na kyarar 'ya'yan fari kuma muna jin kunyar su ba za mu mu'amala da su ba ma waye gari zaka ga ko a addinance mm. za ga manyan sahabbai da manyan magabata mm. za ga suna da 'yayan su wasiya kamar lukmanul hakim mm. ya madan wasiya ya ja shi a jika na sauran gashi kuma na fara mutane haka cikin al'adar hausa za ga in ana so yaro ya zama sarki da irin tarbiyyar da ake bashi idan kace dan fari ne ba zai zaka kyare shi zaka kore shi ya za iya fahimci abin da kake ba zai ma san me sarautar ba ba zai ma iya sarauta ba ba zai limanci ne ko malinta ne ba zai iya malintar ba hmm, haka balle har ya san darajar mutane balle har ya san yadda zai girmama jama'a hmm. saboda kullun ka kore shi irin fasahar da kake da ita wani zai zo ya dauka kai da wani zai dan wani zai hmm. rabe ka amma baka yi da dan kai shi ya rabe ka ya koyi abin da yake mata koya ba an zama inuwar giginya kenan <laughs> to mun gode sosai Dr. Salisu Bala mun gode da ka samu magana da mu sai Allah ya kai mu kuma wani lokaci Allah ya samu dace amin amin yanzu kuma bari mu ji ta bakin likitar yara mu ji ta ina wannan al'adar ta kunya za ta iya shafar lafiyar yaran da suke fuskan jin kunyar su daga iyaye. Hmm, wanda suke fuskantar matsalar jin daga iyaye. To bari mu ji salamu alaikum. Amin alaikum salam. To, Dr. Zainab daga asibitin Kura na Malamino Kano, barka da warhaka. Barka da shigowa. Lafiya, lauya na ke aikin. Alhamdulillah. Eh, ga Maryamu fa. Mm, sannu da zuwa. <laughs> To, mm. eh, Dr. Zainab, kin ji maganar da muke ta maganar kunya 'ya'yan fari mm. da maganar al'ada da muka tabo da masanin tarihi ya bamu bayani shi Dr. Salisu Bala. a bangaren ku na mm. likitanci a matsayin ki na likitar yara shin wannan magana ta al'ada jin kunyar yara ta ina zai iya shafar lafiyar yara wurin misali yadda suke tasowa tasowa eh. to um shi dai yaro mm. tun daga lokacin da aka haife shi mm. mu ɗauke bayanin lokacin da yaro yake rayuwa a cikin mahaifiyarsa daga lokacin da yaro ya faɗo duniya bai da wani abun shakuwa a tare da shi kamar mahaifiyarsa sai kuma a ce iyaye har ya zuwa lokacin da zai girma ya zama cikakken mutum to a gaskiya yawanci idan aka samu akasi saboda a likitance akwai yadda aka tsara kowane eh, mataki yaro ya kai na rayuwarsa tun daga haihuwa har ya zuwa da zai zama cikakken mutum akwai matakai da abubuwan da idan ba a yi su daidai ba yaro zai iya fada cikin wani abu mm. na rashin ba daidai ba ko a ce deviance a hmm. cikin al'umma eh. in kuma aka yi su daidai zai tashi cewa kwakwalwar shi ta gini da kuma hmm. personality din shi wato mu'amalar shi ita ma ta ginu ya hmm. zama mutum nagari eh, yana faruwa ne daga yanda iyaye suka kula da shi eh, kamar wani irin abubuwa ne zake ba mu misalai yawa kamar misali na matakan da aka yi a psychologically yadda yaro yake fara girma an kasa shi kusan daga ɗaya zuwa takwas mm. yadda akwai irin su trust versus mistrust da love um, and belonging duk wannan psychologist sun yi bayanin su yadda idan yaro ya tashi an nuna masa yadda zai yi zai yadda da mai kula da shi ta hanyar ba shi abinci mm. da nuna masa kula ta gyara shi ba mm. sa masa kayan tsafta da sauransu zai tashi in ya girma yana da yadda da kuma saurin yin ma'amala. aka san irin yaron da ya tashi kamar ana neglecting din shi mm, ba ya samu wani tsakiyar kula ta mm. wajen ba da abinci da sauransu zai tashi shi kuma a cikin yara ya zama kamar koma baya mm. har ya zuwa lokacin da zai zama cikakken mutum. Shi da a ɗabi'unsu sun yi daban da na sauran kamar yaron da ya tashi a cikin wannan kulawa sosai musamman ta iyaye to za a ga shi ɗabi'un shi sun yi daban da na wa'annan yaran ko kuma yasa zaki ana cewa sakar dai kamar eh. sakarci kamar na dan fari saboda to ba kusa da shi ba to eh. mm. likita kamar eh, wa'anda bayan ma cin zai zama shi kamar kuma ba ne always depressed okay wato cikin uh, damuwa uh, cikin damuwa kamar personality disorder zai zama bai da wani kazar-kazar bai da mm. saurin fahimta mm. da kwakwalwar shi ba za ta dinga saurin ba ta kawo ta ne kamar ba kamar yaron da ya samu kulawa da kuma soyayya da shakuwa a mm. cikin abin da shi mm. sannan kuma dama a matakan girman yaro mm, abin family shine first area din da zai zama socialize da rayuwa. to idan har ya tashi a cikin iyalin family din ya zama kamar eh. bai da wannan ingantaccen kulawa kwakwalwar shi ba za ta zama tana da fahimta da sauransu ba zai zama ya zama so depressed ko kuma ya zama irin always aggressive zai wato mai fushi da fada yana saurin yin fushi zai dinga mm. saurin fada zai dinga zama dai <laughs> abu abu mara dai kyau haka yana mm. yana yawan fada cikin abubuwa din nan saboda ya kamata a ce kamar yadda za a ba shi abinci ya ci ya koshi a kula da lafiyar shi da sauransu to yaro ma yana bukatar. a kula da shi ta hanyar nuna soyayya da shakuwa saboda ta nan ne kwakwalwar shi za ta tashi mm. ta za ta samu ta girma ta yi developing yadda ake bukatar mm. kwakwalwar dan adam ta zama mm. to likita kamar ya ji girma ya zama cikakken mutum ya zama yana da wannan ɗabi'u da eh. kuma ta hanyar mu'amalarsa da fahimtarsa da duk wani matakin da zai kai a rayuwar shi eh to likita kamar wa'anda kuma har shayarwa fa saboda kunya ba su iya shayar da yaron yadda ya kamata saboda ka ce suna shayar da eh, dan fari to kin gan ba a shayar gaban mutane ba dole za a yi ta buya kuma ba koyaushe za a buyan ba a bada mm. eh to a gaskiya mu kamar yadda aka riga aka sani nonon mahaifiya yana da matukar muhimmanci musamman daga kwana ɗaya na farko a duniya zuwa wata shida mm. to a gaskiya irin wa'annan yaran a lokacin nan kwakwalwa tana cikin saurin girma da eh, development yawan barin yaro da yunwa din shi ma kamar ta hanyar rashin shayar da shi din yadda ya kamata mm. ko kuma ba shi abinci yadda ya kamata shi ma ba karamar illa yake sa a kwakwalwa yaro ba saboda mm. idan kwakwalwa ta zama bata samu ingantaccen mm. abincin da ya kamata ya sa ta ta zama kwakwalwa ta dan adam cikakke mai lafiya ba to gaskiya za a samu yawanci musamman IQ abinan ɗinsu zai zama is very very lokacin <clears throat> kuma ba za su zama suna da kazar-kazar hmm. da fahimtar karatu kamar sauran yara wanda ba sannan yanayin lafiyar su ma zai zama sun tashi cikin yawan cuce-cuce hmm. da musamman ciwon yunwa zai iya kama su saboda ba sa samun ingantaccen abincin da ya kamata a basu eh. a dalilin wannan abin da yake faruwa da su eh sannan kuma akwai misali irin ta yaya hakan zai iya taba su misali zaki ga ai akwai allurai da ake ma yara a kai su asibiti a duba lafiyar su to in ana jin kunyar kin ga hakan sai ya zama matsala kenan to zai iya eh. zama matsala gaskiya saboda yaro daga shekara ta farko zuwa shekara biyar akwai rigakafin da aka tsara mm. wanda za su mai dan kare garkuwar jikin shi daga kamuwa da cututtuka da suke mm. kashe yara daga shekara ɗayan farko zuwa biyar ɗin mm. to idan yaro ya tashi a cikin wannan yanayin na ba a kula da shi wai saboda kunya ko wani abu gaskiya akwai illa mai tsanani saboda zai iya ma yana da hmm. wani cutar a jikin shi ko kuma ma alamun wata cutar da sauransu bai samu kula da za a kai shi ya ga likita ba ko kuma ma kwata-kwata ba a ma kai shi an yi mai su rigakafin da ya kamata don kare shi daga wannan abubuwan ba to kaga gaskiya yaro zai tashi hmm. a cikin yanayin lafiyar shi akwai nakasa a ciki ta mun gode hmm, sosai mun ji alintance. Hmm. <laughs> Mun gode eh, Dr. Zainab sai wani lokaci mun gode fa da an sa gayyata cikin gaggawa. <laughs> Sai Allah ya kai mu. To, Maryam kin faji. Eh, na ji ga ai ina son baku wani labari eh. da kai lokacin da kanwata ta haihu eh. Eh. ka san irin in ka dawo gida haihuwa farko din nan to irin masu zuwa barka haka barka to mu in ta zo aka ce mata Allah ya raya Allah ya raya sai eh. ce amin eh. yan barka na tafiya gwagwama ta zo ta ce mata ki rufa maka kanki eh. asiri na <laughs> ansa kin ta ce eh bara kunya kawai ta biwa ki rufa maka kanki to sai ta ce ka a tafi da ke a baki Allah eh sai a ji ta magana ta ana ai ta yi kunya take cewa amin ga wata kaltuma Muhammad ta ce tabbas yawanci mutanen mu na jin kunyar yaran su na farko to amma fa yana janyo wofintar da ya'ya mafi yawanci mm. ta ce dan iyaye sukan kyale haƙoƙin yara wai don mm. kunya don akwai wacce na sani tun da yarinyar ta taso a gidan mm. ba idan ba a faɗa maka cewa yar gidan bane zaka ɗauka yar riko ne a gidan gaskiya rashin amfanin shi ya fi amfani kamar yadda Dr. Salisu Wala ce na mm. wani ma Bashir Makoso ya ce wallahi ni na shiga wannan matsala fiye da shekara 20 mahaifiyata eh. bata taɓa fira da ni ba ah, ah, ah, an samu abin nan kan gaskiya an samu gaba sosai ta bude to da fatan dai duk wannan abuwa mun taba ni dama yawanci ana taba wannan abuwa ne saboda mu dauka mu ji amfanin shiga rashin amfanin sa aka ce shawara sai ta rage mu shiga rijiya eh to yanzu kan a madadin abokiyar aiki Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sodangi sai Daniel Brown wanda shine ya ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Vasco Valaris sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live nake cewa sai Allah ya kai mu gobe a maganar ilimi inda zamu waiwaye Nijar mu ji shin me ake ciki ne malaman makaranta da kuma gwamnati. Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba.